والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da yau na gobe arabiya ashirin da shida ashirin da shida ga watan bakwai shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda kuma shi da yammaci na sha ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da hudu miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun shiga cikin babul khawf haka ne ko hadisi na ƙarshe da muka karanta a wannan babi shine hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu wanda manzo Allah ke cewa inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un attat as-sama' wa faqqa laha anta idda haka ne ko yau zamu tashi kan hadisin Abi Barza wannan kuma shine darasi na na 60 ne ko 59 wannan darasi na 59 kenan ما ليس wa ابي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديثي أن كربوش لقى أبو برزة ما ليس براء ثم زاين وتراء ذاك فار فتاسا نزاين برزة سنة شيني نضلة ابن عبيد الأسلمي الله تقال الداء بريش yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnahu la tazulu qadama abdin wato kafafun dan adam ba za su gushe ba daga wurin hisabi a ranar tashin kiyama a tsayuwar da kowa zai a gaban ubangiji hatta yus'ala an umrihi fima afna har sai an tambaye shi dangane da rayuwarsa yaya ya tafiyar da ita wato gaba ɗayan rayuwarsa tun daga lokacin da ya zama baligi zuwa lokacin mutuwarsa mai ya gudanar a cikin wannan rayuwa me ya ce me ya aikata kyakkyawa ko mummuna Wani ilmihi fi ma fa'ala fihi sai kuma an tambaye shi dangane da ilimin sa me ya aiwatar a cikin ilimin ilimin kaɗan ne shi ko mai yawa ne ya kai matsayin malami babba ko dan tsakatsakiya ko karamin almajiri ya kai matsayin wanda zai je makaranta wurin karatu a karanta ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi bayani ya fahimci wani sako aka isar masa to za a tambaye shi kan kowane hadisi da yake kan kowace aya da ya taba jin fassararta kai tsaye shi da malami ko ta hanyar kaset bidiyo ko audio kaset ko ta hanyar wani shiri na gidan talabijin ko gidan rediyo ko kuma abin da ya karanta shi da kansa duk abin da ya ilmantu da shi na sanin wata aya cikin ayoyin alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an tambaye mutum me ya aiwatar da shi me ya aikata wa amalihi min aina tasaba wa fima anfaqa za a tambaye shi dangane da dukiyarsa ta ina ya samu sannan kuma ta wace hanya ya biye kashi wa an jismihi fi ma ablahu sai kuma an tambaye shi dangane da gangan jikinsa yaya ya tsufar da kansa ma'ana tun yana da ƙarfi na tunani ƙarfi na gangan jiki ƙarfi na kwakwalwa waɗannan nau'ikan ƙarfi duk ya yi amfani da su a duniya ya rage hanyar da ya amfani da su mai kyau ko mara kyau har ya tsufar da kansa har ya koɗar da kansa shi kwakwalwarsa ta yi ta ƙoƙarin haddace sharri ne ta haddace kowane irin nau'i na sharri da sauran al'amura marasa amfani ko kwakwalwarsa ta dukufa wajen haddace dangin al'amura masu amfani na duniya ko na lahira sannan energy ɗin shi kuzarinsa da ya rinka yin amfani da shi kaiwa da komowa ya yi amfani da shi wajen bin Allah ne ko kuma ya rinka amfani da shi wajen ayyuka na banza da kara kai na wajen wuraren wasanni da shakatawa da ayyukan sako da dukkan waɗansu ayyuka na masha'a za a tambaye mutum dangane da wannan to haka wannan hadisi ya zo a wannan riwaya a wata riwayar za mu ga jerin ba haka ba an umrihi hitima afna wa an shababihi hitima abla wato za a tambaye shi rayuwarsa sannan kuma samartakarsa a madadin jismi sannan wa an ilmihi ma za amila fihi sannan wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa abubuwan da ya guda hudu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace za a tambaye mutum game da su wato rayuwar gaba daya sannan samartakarsa ko kuruciyarsa a keɓance kaga rayuwa gaba daya tun daga balaga har ya zuwa lokacin mutuwa yayi shekaru hamsin yayi shekaru sittin ko 70 a duniya sai an tambaye wannan um, ƙuruciyarsa ko samartakarsa wannan tun daga lokacin da ya balaga har ya zuwa shekaru arba'in ana ɗaukar mutum a matsayin matashi ko wanda yake cikin ƙuruciya da jin ƙarfi tun daga lokacin da yake ɗan shekara sha biyar har talatin da wani abu har zuwa arba'in duk mutum yana cikin ƙarfinsa ne sai bayan ya wuce arba'in ne sannan ya yi hawa ya fara gangara ke to sai an tambaye mutum game da wannan shekarun mai aiwatar sannan iliminsa sannan kuma a tambayi mutum dangane da dukiya wato tambaya ta dukiya tambaya ɗaya ce amma ɓangare biyu gare ta ma'ana ya mutum ya yi samu sannan kuma wace hanya biye kashe idan hanyar da mutum ya biye samu kyakkyawar hanya ce to kuma hanyar da mutum ya biye kashe fa kyakkyawar hanya ce ko mummuna to kaga anan zaka ga waɗansu mutane sukan yi ƙoƙarin hanyar da za su bi su samu kowane kwabo da zai shiga aljihunsu kowane ɗari da zai shiga asusunsu hanya ce halattacciya wadda babu shi ba a cikinta babu haramu sannan kuma sukan yi ƙoƙarin hanyar da za su bi su kashe hanya ce kyakkyawa ciyar da iyalinsu ne ko zumunci ne ko ciyar da mahaifansu ne ko tallafawa addinin musulunci ne taimakon gajiyayyu ne da sauran ayyuka na ayyukan alkhairi to wannan ba kowa ke yin wannan ba sai wanda Allah ya wa gaman kasar irin su ne manzo Allah ke cewa nema almalu salih lil abd salih ma dalla da kyakkyawar dukiya wadda ta a hannun bawa na gari kyakkyawar dukiya ita ce hanya ta halal ta fada a hannun bawa na gari wato bawa da yake amfani da ita wajen ayyuka na alkhairi Allah ya taimaka mana to kaga wannan hadisi ya dace a wannan babu ta fuskar cewa kafar dan adam ba za ta gushe ba sai ya ansa wannan ya kamata dan adam ya cika da tsoro na tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama dan ansa wannan tambayoyin ya kamata wannan tsoron ya sa dan adam ya rinka lissafi wajen abin da zai ce da abin da zai aikata a rayuwarsa ta duniya ya zanto wanda zai taimaka masa ne wajen ansa tambayoyin nan guda hudu daidai wa daida dan kafar dan adam ba za ta gushe ba a gaban Allah sai ya ansa wannan tambayoyi وعن abi sa'id al رضي radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أن أنعم هذا كده وعن أبي هريرة رضي الله عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ تحدث أخبارها ثم قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول أملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها رواه الترمذي wannan hadisi an karɓo shi daga abu huraira Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wannan aya yawma idhin tuhaddisu akhbaraha a wannan rana ƙasa za ta ba da labarin rukanta al-akhbar jam'i ne na khabar ita ƙasa za ta ba da labari game da ita game da kanta da ya karanta wannan aya sun makala sannan sai ya ce da sahabbai a taduruna ma akhbaruha kun san menene labarai da ƙasa za ta bayar a wannan rana wani labarai ne za ta bayar qala wa rasuluhu a'lam sai sahabbai suka ce Allah da manzansa ne suka fi sani mu kan ba mu sani ba qala sai manzo Allah ce fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amad labaran kasa shine za ta bayar da shaida bisa ga kowane bawa mace ko namiji bima amila ala zahariha dangane da abin da ya aiwatar akan kasa din na alkhairi ko na sharri ko da ke idan an ce shahida alaihi bi kaza ana magana ya ba da shaida wanda take ta mummunan aiki da mutum yi kenan sai a amfani da kalmar ala amma shahida lahu bi kaza wato tabbatar masa alkhairi kenan wato yana daga cikin labaran ta shine za ta bayar da shaida na dukkan wani mugunyar aiki da bawaye akan ta mace ko namiji taqulu za ta ce amilta kaza wa kaza fi yawmi kaza wa kaza kai ne kai kaza da kaza a rana kaza da kaza fa hadhihi akbar dan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sune labaranta wannan hadisi shi ma rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan da malaman hadisi sun ce hadisin da'ifi ne domin a cikin sanadinsa akwai yahya ibn abi sulaiman al-madani wanda ne tun da ya tabbata wannan hadisi da'ifi ne kamar yadda malamai suka faɗa menene fassarar yawma idzin haddisu akhbaraha ayar ta yi bayani domin ubangiji ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha wato idan aka girgiza kasa matukar girgizarta wa akhrajatil ardu asqalaha idan kuma kasa ta fitar da kayayyakin nauyi dake cikin ta sunai asqal mutane da aka binne da dukiyoyi da ke cikinta wanda aka rinka faɗa ko yaƙe-yaƙe ko kashe-kashe saboda dukiyar za a fito da mutanen da suka yi kashe kashe za a fito da dukiyar wa qala insanu malaha dan adam zai rinka cewa me ya shafi ƙasa a yau take binciko take amayar da duk abin da ke cikinta me ya same ta Allah ce yawma izin tuhaddithu akhbaraha a wannan lokacin za ta ba da labarin abin da ya sa ta binciko ko ta amayar da ke cikinta bi anna a wahala har cewa ubangijinka ne ya yi mata umarnin ta yi haka tunda a gidan duniya ba a saba abin ne mutum kasa ta amayo shi ba ba a saba dukiyoyi da ke binne cikin kasa da ma'adanai kasa kawai ta yi amansu da kanta ba har sai dan adam ya haka ya sa na'urori kafin ta fito da komai to amma a ranar tashin kiyama abin mamaki za a ga ta fito da wannan abu kaga abin da sai wanda ya saba wa al'adar yadda aka saba gani da haka sai mamaki ya kama dan adam me yasa kasa ta yi haka sai kasa ta bada labari ubangiji na ne ya umarni in yi haka dan haka ne haka shine to hadithu akhbaraha bi anna rabbaka aw hala وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كيف انام وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه الترمذي وقال حديث حسن القرن هو السور الذي قال الله تعالى ونفخ في السور كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kaifa amu.' ta yaya zan ji zaƙin ni'ima wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna ma'abucin kaho ya riga ya sa kaho din a bakinsa shine iltaqama ya sa ƙaho ɗin a bakinsa ko da yake akan yi amfanin iltakama da ma'anar ya haɗiye to amma a nan ba za mu fahimci ya haɗe ba don ba haɗe waye ba ƙahon da yana bakinsa ya kafa wato bakinsa a jikin mahular ƙaho ɗin inda za a busa ya ƙara don na ce iltakama yana ɗauka ma'anar haɗewa saboda shine zahirin alkur'ani da ake labarin annabi yunus alaihi salam cikin ayoyin suratul safat faltaqamahu alhutu wa huwa mulim wato sai kifi ya haɗiye shi kaga kifin ai haɗiye shi gaba ɗaya ba wai ya sa shi a baki ba tare da ya haɗe ba amma nan iltaqama anan ana nufin sawa a baki ta yaya zan ji zaƙin ni'ima daga cikin abin da mutane ke jin daɗi da shi na ci ko na sha ko na sutura ko na muhalli wa sahibul qarni qad iltaqama al qarna ma'abucin kaho kan ya riga ya sanya kaho a bakinsa wasama al-izna yana sauraron izini mata umaru bin nafhi yaushe ne za a yi masa umarnin yayi busa bayan fuku kawai ya busa din wato a yanzu maganar da muke yi mala'ika Israfil ya sa kaho a bakinsa shine za mu fahimta a cikin wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jira yake a ce hura kawai sai ya hura duk wanda yake da rai ya mutu sannan ya sake busawa ta biyu kuma sannan duk matattu su tashi gaba ɗaya. wa nufiqa fi suri fa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun busa ta farko kowa zai mutu busa ta biyu kuma kowa zai tashi wato a yanzu na riga sa kaho din a bakin sa kawai jira yake a masa to in har mutum zai rika haka ko shakka babu wannan zai rage wa mutum jin daɗi na abin jin daɗi abinci ne ko abin sha ne ko mace ce ko mahalli ne ko ma menene wanda wannan manzon Allah ke halartowa a bakinsa da haka ya faɗi wannan magana ta yaya zan ji daɗin ni'ima a nan ba za a ce mutum ba zai ji daɗin ni'ima ba a mataki na imani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya kawo wannan matsayin ga abu na ni'imtuwa din ne amma ya ji baya jin gardin ni'imar tattare da shi saboda suno mutuwa saboda suno za a yi busa ranar da kowa zai mutu saboda sun tsayawa a gaban Allah yau mai komun nasu rabbil alamin amma abin nufi kowa gurgudan matakin imaninsa wani zai zanto cewa zai iya jin daɗin abin jin daɗi din sawan abinci ne ko abin sha ko sutura ko muhalli sai dai wannan ɗin bai mantar da shi lahirarsa ba lokacin da manzon Allah ya faɗo wannan magana fa ka anna zalika taqula ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu sa'id al-khudri yace kamar abin yayi nauyi bisa ga sahabban manzon Allah fa qala lahum da manzon Allah ya farga cewa fa sun damu sai yace da su qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ku dai ku rinka faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakeel ma'ana idan tsoro da firgici ya kama ku dangane da me za ku tura a lahira to ku rinka yawan maimaita hasbunallahu wa ni'mal wakeel ma'anar wannan shine ubangiji ta'ala ya wadace mu ko ma da abin dogara in dai shine Allah wannan baya nufin karanta wannan addu'a ba tare da aiki ba dan mutum baya yin dogaro ga Allah hakikanin dogaro ga Allah sai in ya zanto yana yin aiki daga fansa abinda duk yake wajibi ne zuciya ta kudurce na alkhairi ka kudurce aqida zuci kenan abinda duk yake wajibi ne baki ya furta kuma ka furta abinda duk ya zama tilas gabbai su aikata sun ka aikata to tare da haka ba ka dogaro akan aikin ka zai kai ka aljanna ko ya tsamar da kai daga wata kuma sai ka dogara ga wato falalan ubangiji da yalwar rahmatsa subhanahu wa ta'ala ina ba dan fahimta wato kaga nan dole ka hada guda biyu gaban ka suna aiki sannan zuciyarka kuma kara kai ga ubangiji dan kar wani ya fahimci oh to ashe ba sai mutum ya yi aiki ba kawai sai mutum ya koma ya zauna kullum ya yi da wa wani wakil ko kafa dubu daya ko cikin karbi goma ko haka dai ka san yadda mutanen mu suke idan aka samu addu'a to sai a dauka cewa to addu'a ta wadatar ko ba ta yi aiki ba to mu ko muna sabawa addu'a ne ta hanyar yadda muke yin ita kadai ba mu aiki shi yasa sai bukatun mu ba sa biya ita ko addu'a tana bukatan ka yi aiki ririn sannan ka yi ta kana yin aiki kana addu'a to sannan bukatar ka za ta biya amma ka yi addu'a ka je ka kwanta kana jiran wata mu'ujiza ta sauka daga sama to wannan shi ne a sai muka cewa addu'ar muna ta yi ba ta ko da annabi da zai addu'a bai addu'a ba sai da ya fita filin badar ga sulki a tattare da shi ga kan sakalinsa a hannu sannan ya daga hannu ya roƙi ubangiji shi to ya ubangiji mun fito alƙawalin da kai mana Allahumma anjiz lima wa asad ya Allah ka mun alƙawalina hannunsa na sama yana roƙon ubangiji har sai da mayafin da kira sai da shi ya faɗi sai wa abubakar zuwa mar masa ce ka faka munashar tuka rabbak magiyar da kake wa ubangiji ta isa Allah zai ansa maka sai kuma Allah saukar da aya istastagisun rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin tuna lokacin da kuke neman tanyo da agaji daga wajen ubangiji sai Allah ya ansa muku cewa zan kawo muku dauki da agaji zan taimake ku da adadi dubu na mala'iku suna bin juna kaga wannan bayan an fita filin badar kenan an bar maka da kilomita an bar madina ka da kilomita saba'in can badar akan hanyar makka an je an shiga cikin kayan fada sannan wannan aka yi addu'a kuma agaji to amma mu yanzu sai dai mu yi addu'a a cikin masallaci kuma idan ta kowa koma gida yana jiran mu'jizar su wanda yake office ba zai aiki da office ɗinsa wajen tallafa addini wanda yake da dukiya ba za a yake da dukiyarsa wajen tallafawa addini wanda yake da kuɗi wanda yake da shawara wanda yake da kyakkyawar ra'ayi wanda yake da gogewa a cikin rayuwa ba wanda zai tsaya ya amfani da awa ɗaya ko awa biyu don tallafawa musulunci duk wanda ka ya bata awa biyar ko shida ko bakwai mitin ne na siyasa baya gajiya zai iya ubaina baina ne bila khawfin wala matsa, ba ruwa ba tafiya ya haɗa salloli guda biyu saboda mitin ɗin siyasa duk wanda ka ya fita daji ya ci gabza ya kwana a ƙasa ga ƙura to dama ya je mitin ne na siyasa ko gobe za a yi zaɓe amma dan addini yana ganin addini bai kai matsayin yadda har zaka dauki abin da zafi haka ba a nan za zaka dauka da zafi yar addu'a da zaka yi a masallaci da 'yan dafin na shi kenan ka rike tarbi mai kwaya talatin kana jin ana ganin ka kenan jama'a sun baka rajista cikin su ka zama salihin bawa wali kenan yana ganin mutum ba sai ya aiki ba amma da wuya a cikin mu kaga wanda zai iya bada awa biyu ana mitin da shi na cigaban addinin musulunci a unguwarsu ko a garinsu ko a su. in kana son ka ga mutane sun ba da lokaci sun yi zuciya to ana nema ne da kai mun yi tarayya ga wani ɗan takara da muke son za mu haɗa wannan ko nawa ne za mu kashe dan ɗan takarar mai ci kuma a zo a yi ta mitin tun da karfe shida na safe har karfe shida na yamma ko a fara da shida na yamma har zuwa shida na safe ba wanda zai gaddiya ba wanda zai kosa amma sai za a yi mitin dinnan masallacin ka gani ka ce dukkan makwabcin masallaci da za a tattauna kawai kan wata matsala ta masallaci ramadan na fuskantowa wani ayyukan alkhairi za mu yi a cikin wannan masallaci da me da me ya kamata mu yi wani ayyukan alkhairi za mu yi kowa zai bada uzuri kila in cikin mutum goma sha biyar da kake sa ran zuwa in ka sa a mutum biyu ko uku su wannan ba ina buga misali bane da ungogoro dai na ambace ka ne a matsayin misali masallacin kowace unguwa kaje haka zaka tarasu a kowane gari ko in ce Allah kalli cikin masallatai 100 eh, za ka samu 95 haka ne duk wanda kaga ya je yana wani abu harkar kasuwancin su ce harkar siyasa su ce harkar boko su ce harkar amma addini mutum yakan ɗauka a karshen baya bayan ya gama komai a rayuwa ba abin da zai yi to shi nan zai kama addini ya yi shekara talatin arba'in yana aiki ko na gwamnati ko na kamfani ko na fatauci ko na kasuwanci ruwan sama ya dake shi ya ja wahala a gida da waje bayan ya gama duk wannan energy ɗinsa ya tafi kan harkar duniyarsa to ya riga ya ga yanzu ya gajiya in ma aikin ne an riga a masa taya in ma nashi na shi ne ba zai iya yi ba yara sun ture shi don ba karfin shi ya koma gefe guda sai dai su rinka ɗaukar musu shekara da jamfa ta zuwa juma'a sun ajiye shi a gefe guda to a wannan lokacin ne sai mutum ya nemo tarbi mai kyau na adwa ya rika shafa masa turare yana zuwa masallaci kafin limin ya zo ma ya je masallaci duk energy ɗinka kaya waɗansu ayyuka na duniya da shi banda addini a ciki wannan ne karshen cutar kai da ɗan adam yake wa kansa har ma in kaga mutumin da yake amfani da lokacin sojan wajen addini sai ga kamar shi baya da wayo ne to wannan dan shedan da yake mana karshe yaudara da shedan ke wadan adake muna cutar nan mu ne muna duniya za mu zo mu gina kiyamar mu rai baya da tabbas in kai ne yau ba kai ne gobe ba in kai ne yau ba ka da tabbas zuwa kai gobe da safe planning din kasuwancin ka zaka iya tsari na shekara guda zaka yi programming din kanka shekara guda kan wata harka ta kasuwanci wani shekara biyu a yanzu ake magana a shekara ta dubu biyu da hudu dukkan 'yan siyasa sun fara tunanin ya za a shekara ta dubu biyu da bakwai tun an yi nisa motoci da mashina da atamfofi da key holders da za a yi da me za a yi da yaya za a yi da haram da halal da komai da magudin da gaskiyar da komai duk komai an riga an yi nisa wajen tsari amma dan adam ba da tabbacin zai kai gobe amma yayi duk wannan tsarin to kaga bai da tabbacin zuwa dubu biyu da bakwai amma yayi mata kowane irin kasafi amma ya san dole ne sai ya je lahira amma bai mata kowane irin tsari ba maganar lahira ya san tabbas inna sa'ata atatu la rayba fiha ya san wannan amma dubu biyu da bakwai ba tilas ce ba kila ai da kai kila ba za a yi da kai kila Allah ta cike maka kafin lokacin wa ma zalika ala Allah bi aziz ba wanda zai cewa Allah dan me kila ka kai alamomin da ya faɗa ba su zo ba to idan yace ya fasa sai wani ce dan me duk juma'ar duniya halittu gaba ɗaya hankalinsa a tashe yake sai in sun ga rana ta faɗi ba tashi kiyama ba in banda mutum da aljan haka manzo Allah faɗa cikin hadisi saboda za a tashi kiyama ne ranar juma'a to duk lokacin da mako ya kewayo dukkan halittu da raguna da tumaki da awaki da kaji a cikin abincinsu hankalinsu a tashe yake yau ne wasu juma'a mai zuwa amma banda dan adam wannan hadisi rawahu tirmidhi wato manzo Allah ce qulu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel malai ce rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imam tirmidhi rawaito shi ce hadisi ne hasan hadisin yana da za'ifanci amma yana da hadisai daban-daban da suka karfafa shi dan haka dai ya kai tudun mun tsira mala yace alqarnu wannan alqarnu din magana nawawi ce huwa surul ladhi qala Allah ta'ala wa nufiqa fi sur kama fassarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wato alqarnu da aka ambata cikin wannan hadisi shine dai asuru wanda Allah ya ambace shi cikin fadin Allah ta'ala wa nufi fi suri kaza رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah لا fassara shi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه رواه الترمذي وقال حديث حسن an karɓo hadisi daga Abu Hurairah Allah su ƙara yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man khafa adlaj dukkan wanda ya ji tsoro adlaja to zai yi tafiyar dare wa man adlaja balagal manzil wanda ko duk ke yin tafiyar dare to zai kai gida akan kari kina ba ku fahimci abin da hadisin ke nufi ba lafazin adlaja daga adulja ne adulja kuma a cikin harshen larabci wato ko al-idlaj a cikin harshen larabci shine a sairu akhiral layli yin tafiya a ƙarshen dare idan na tambaye ku ce karshen dare daga yaushe ne karshen dare yake farawa daga karfe nawa muqaddara yanzu rana tana faduwa a wannan kwanakin da muke ciki bakwai saura nawa saura ashirin ko ashirin da biyar kaddara saura ashirin rana take faduwa to kaga daga lokacin da rana ta fada din nan dare ya riga ya shigo yanzu karfe bakwai da karfe takwas duk menene farkon dare ne farkon dare ne har zuwa goma duk farkon dare ne daga lokacin da aka yi sha biyu karfe ɗaya karfe biyu an je ina tsakiyar dare to daga yau karshen dare zai fara ma'ana mu ce karfe uku ko uku da rabi an fara zuwa karshen dare ma'ana an riga an wuce abin da ya fi rabin dare kaiwa karshen dare shine kaiwa zuwa me abin da ya wuce rabin dare larabawa a da musamman waɗanda suke raye cikin abin da ake kira aljazir arabiya tsibirin larabawa yankin da ya mamaye inda kasar saudiya suke a yau da sauransu yanki ne na sahara kuma a wancan lokaci kayan sufuri da ake tafiya da shi shine raƙuma Don mutum zai tafiya kilomita 200-300 cikin sahara tsabarta cikin kilomita ɗari uku ɗin nan kila zai samu wajen kilomita hamsin bai gari jiya ɗaya ba kilomita hamsin tafiyar raƙumi ko kaga ai ba magana ce ta abin da ba magana ce ta kwana to sai suke to kaga in ana tafiya cikin sahara da rana kuma lokacin zafi kaga tafiyar ba ta yi ba to sai suke yin tafiya a lokuta guda uku lokaci na farko bayan la'asar har ya zuwa rana ta faɗi kaga saboda me a lokacin zafin rana ya rabu lokaci na biyu shine karshen dare sai su tashi kamar karfe uku kuma a fara tafiya har ya zuwa lokacin da alfijir zai keto kamar ka ce lokacin sallah asuba ya yi daga nan sai a yada zango a huta idan gari ya waye haka kafin rana ta fito kuma sai a sake yin tafiya a yi tafiya mai tazaran gaske har zuwa lokacin da aka kira hantsi kamar karfe goma to kaga da sha ɗaya ta yi kuma rana ta fara mai zafi to sai a samu rahuta ba za a sake tashi bayan an je masauki sai karfe sai karfe hudu na yamma ko karfe biyar na yamma lokacin zafin rana ya kau to dabara suke suke tafiya a waɗannan lokuta to duk matafiyin ko dukkan madugun fatake da ya fi kowa iya tsara wannan lokutan to ya fi kowa kaiwa gaci da wuri amma wanda za su zo ba ruwan su lokacin la'asar idan sun kwanta za su yi tafiya da rana idan suka tafi idan ka yi tafiya ta awa biyu da rana ka wahala ka jigata idan mutum ya kwanta bayan rana ta fadin karshen ta ba zai sake tafi ba sai gari ya waye saboda gajiya da wahala sannan dabbobin ko ba za su iya tafiya mai daɗi mai tazara ba amma a waɗannan lokutan dabbobin sun fi jin daɗi kamar mota ce tan fi motar kama a wannan lokacin baya zama ya yi sama zafin ba darajar zafi ba ta yin sama da yawa to shi ta su suke ribata wannan lokacin to a wani hadisin da ba wannan ba abinda manzo Allah sun alaihi yake cewa saddidu wa qaribu wa abshiru ma'ana saddidu wa qaribu wa abshiru yace wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'in min ad-duldati wasta'inu bil ghadwati wato in ku matafiya ne ku nemi agaji ta hanyar yin tafiya bil gadwa da jijjibi da safe kenan da zaran gari yayi shaka kuma rana ta fito ka daga ka dauka kai gaba an gane ko rauha da lokacin yammaci rana ta fara sanyi kenan bata riga ta fadu ba wa shay'in min ad-dulja da wani yanki na karshen dare ina fata an fahimta matafiya haka suke amfani da shi sai manzon Allah ya nuna tafiyar da muke yanzu a cikin rayuwa akan hanya muke ta zuwa lahira to sai mu koyi da matafiya wajen ribatar waɗannan lokuta guda uku wajen yin ibadoji na nafila al-ghadwa idan ka tashi da sassafe ar-rawha da la'azar zuwa faɗuwar rana shay'in min ad-dulja surtul akhir min al-layl yadda matafiyi zai ci tara mai yawa a waɗannan lokuta to haka mai ibada zai yi ibada mai yawa a wannan lokutan sama idan zai yi a tsakiyar rana ko qur'ani kake son ka haddace ko wadansu ayoyi ko wadansu addu'o'i na manzo sallallahu alaihi wasallam da ka yi amfani da karfe 12 na rana ko karfe 2 zuwa 3 da ka yi amfani da karfe 5 na asuba zuwa 7 wanne yafi biyar na asuba yafi albarka awa biyun nan ta lokacin asuba sai tafi awa uku awa 4 albarka da rana tsaka saboda da rana saka akwai hayaniya ga zafin rana ga kaza idan lokacin zafi din ne ga hayanar mutane da kewa da koma amma a wancan lokacin ba zafin rana in lokacin zafin ne sannan kuma gari shiru baka da wanda zai mazo ya maka surutu ya kawo maka zance an ce sun ce to sai ka samu nutsuwa kai ayyuka na ibada masu yawa a wannan lokacin ko karatun alkur'ani ko zikiri da sauransu shi yasa manzon Allah ya faɗi faralan mutumin da idan an yi sallan asuba zai zauna a masallaci ba zai fita ba har sai ya sallan nafila raka'a biyu bayan rana ta hudu ba karamin falala ba sai buga mutum idan yayi wannan a masallaci ya zauna a wajen ba zai fita ba har sai rana ta hudo yayi salon nafila daga biyu sannan ya tafi gida ma ce ba gangano ba makullan aljanna kenan to ina fata an fahimci wannan tunda mun fahimci wancan dogon bayanin wanda suna cikin waɗansu hadisai cikin bukhari sai mu dawo nan sai manzo Allah ce man khafa adalat dukkan matafiyin da ya ji tsoro adalaja to zai rinka yin tafiya a ƙarshen dare ka san a tafiya ta da ka gudu a akan raƙumanka abokanan adawa suna binka su ma akan raƙuma ka tashi da safe su kuma ba su taso ba sai da yamma tafiyar ka ta kwana hudu ce ko biyar to ka san cewa matukar ka yi hanzari ba hutun ka yi yawa to za su maka in ka tsorata ba to za ka rage hutunka man khafa adlat dukkan wanda ya firgita ya tsorata adlaja to zai rinka ribatar karshen dare don cinye doguwar tazarar ga sai manzo Allah ce wa man azlaja dukkan wanda yake ribatar karshen dare wajen cinye tazarar na tafiya mai tsawo balagar manzil zai isa gida lafiya abokin adawa ba zai kama shi ba mai sanyi biyu shi hanya ba zai kama shi ba to amma a nan gurin manzo Allah ba yana nufin matafiya fatake ba yana nufin matafiya zuwa lahira eh, man khafa azlat wanda duk ke jin tsoron azabar Allah ranar tashin kiyama yake jin tsoron wuta adlaja to ba zai yadda ba ya yi barci a lokacin da dare bisa uku na karshe ya zo zai tashi ya ibada wa man adlaja dukkan ko wanda ke tashi ya ibada a ɗaya bisa uku dare na karshe balagal manzil zai isa aljanna lafiya ina fata yanzu mun fahimta hadisi wato tashbihi ne manzo Allah ya saboda yana da shi ne mafi hikimar masu hikima sallallahu alaihi wasallam sai ya buga misali da abin da zai kusanto da nesa sai ce ala inna sil'atallahi ghaliya ce ku saurara ku hajar Allah tsada gare ta ana inna sil'atallahi aljanna ku saurara ku hajar Allah ita ce aljanna wato haja da Allah madaukakin sarki ke tallatawa bayi su saya ita ce aljanna farashin da za a bata kuma shine rai da dukiya aljanna bata bukatun komai sai mai rai da dukiya inna Allah hashtara min almu'minina أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم تو سلعة حاجة على إن سلعة الله غالية هذا الله على إن سلعة الله الجنة hajar ubangiji wadda yake tallatawa bayi ita ce aljanna rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun imam tirmidhi yace hadisi ne hasan wa adlaja imam an-nawawi zai mana maganan fassaran hadisin ko kalma cikin hadisin wa adlaja ma'anar adlaja bi iskanid dali da yawa dalun sukuni ah, wa ma'anahu sara min awwalil layli yana nufin tafiyar farkon dare haka ya fassara amma tafiyar da na fassara tafiyar karshen dare shine fassara da Imam Rajab Ibn Rajab kai alhambali yayi kuma ya kawo shawahida kai da haka ni anan bana tare da Imam Nawawi wajen wannan fassara na kuna son kuwa karin bayani ku duba littafi akwai wani karamin littafi mai kyau na Ibn Rajab Alhambali al-Muhajja fi Sayr dulja sunan shi kenan dan karami ne tsakanin magariba da isha'i ka iya karanta shi ya fassara wannan hadisin na sadidu wa qarib wa abshiru wa sa'inu bil ghadwati wa rawha wa shay'in min ad-duljati wannan hadisin yawa sharhi kadai a cikin wannan littafin nan karamin littafi ne mai kyau haka والمراد التشمير في الطاعة أبن دي حديث كنفي جاجر سوى وجن إبادة wato an yi maganar tafiyar dare don mai tafiyar da rasa akwai jajirce wato abin da ake nufi ibada wallahu a'lam wa an aisha radiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة هفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga na Aisha Allah shi ƙara yadda a gare ta tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa yuhsharu an-nasu yawm al-qiyama za a tara mutane a ranar tashin kiyama al-hashru a cikin harshen larabci yana daukar ma'anar jam'i tarawa yana daukar ma'anar fito da mutane kuma tarawa dai wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wato za mu tara su babu guda ɗaya da za a bari za a tara mutane a ranar tashin kiyama hufatan kafafunsu ba takalmi uratan huntaye ba mai sutura a cikinsu ghurlan duk da loba cikinsu ba mai shayi da wanzami yi masa qultu sai ce ya rasulallah a rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd maza da mata gaba ɗaya. sashi na kallon sashi haka za a yi wa mutane wannan fallasar qala sai maza Allah ya aishatu al-amru ashaddu min an yuhimmahum zalik tsananin al'amarin ya fi karfin ma a ce hakan ya dame su ba mai iya tana wannan mata ta ce a gabana ko ya ta ce ko surika ta ce da tufafi ko ba da wahalar kawai ta lahira da tashin hankalin da ke ciki ya fi karfin mutum ya tana wannan wa riwaya a wata riwaya al'amuru a ahammu min an yanzura zuhun ila ba. al'amarin ya fi damar da su cikin cikin damuwa ya fi sa su cikin damuwa sama da a ce ma sashin su ya kalli sashi abin ya fi karfin sashi ya kalli sashi a ranar tashin kiyama muttafaqun alai wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi ko shakka babu wannan hadisi ya dace da wannan babi babin jin tsoro domin dukkan mutum da zai tuna ranar tashin kiyama za a tashe shi a wannan matsayin duk sarautarsa ina ga wannan agogon na kuma nan ina kiran sallah kuma lokacin da zai ko ba agogo bane ba ku dauke shi ku fitar da shi dauki mana ta shi ne kuma mu ta me kashi can waje kuma da ya tana cewa ranar tashin kiyama zai shiga cikin wannan hali za a tashe shi duk wadatarsa duk sarautarsa duk mulkinsa duk malantarsa duk shehuntakar shi za a tafi shi cikin wannan hali babu takalmi babu tufafi ga shi tsirara sannan loɓa a jikin shi ma'ana shayi da wanzami mai ya masa ma ya koma yadda yake kamar yadda Allah ce kama bada ana awwal khalqin nu'idu irin yadda muka fari halitta haka za mu mayar da su tashin kiyama wa'adan alaina inna kunna fa'ilin alƙawali ne akan mu lalle sai mun zartar sai mun aikata dukkan mutumin da ya tuna wannan to lalle ya kamata razani da firgici ya kama shi kada duniya da abin da ke cikinta ya ruɗe shi ya mantar da shi ubangijinsa kada dukiya da wadata da makami da sarauta da kuɗi ya sa ya mantar ya manta da lahirarsa ya manta da kiyamarsa ya kamata mutum ya kyautata aqidarsa kafin komai a samu gyararren imani a cikin zuciya da aqida mai kyau sannan kuma a samu kyakkyawan aiki a samu kyakkyawar magana maganar ka ta yi kyau aikin ka yi kyau bayan aqidar ka ta yi kyau to wannan shine makamin tsira a ranar tashin kiyama ba wuri ne da za a yi lissafin wannan dan dan wane ne ko jikan wane ko kanan matar wane ko daga gari kaza yake ba magana ce ta waye zo da imani da aiki na gari malati ghurlan bi dhamm al-ghain al-mu'jama ghayr maftunin ghurlan za a yi wa ghainun dhamma ghainun wanda take mai digo a sama ba ainun makina abinda kalmar take nufi a larabci ghayr maftunin ba masu shayi ba wannan shine karshen hadisan da ke cikin alkhaw sai ce babur raja'i babin da yake magana akan kyakkyawan fata lafazin arraja yana nufin kyakkyawan fata kuma yana nufin sa rai sa rai da yayi shine kyakkyawan fata babur raja'i wato babin da ke nufin kyakkyawan fata ko kuma ka ce sa rai malamai suka ce menene hikimar imamun nawawi ya fara gabatar da babul khawf kafin ya gabatar da babul raja' tun da kishiyoyin juna ne tsoro firgici a waje ɗaya kenan kyakkyawan fata sa rai a waje ɗaya kenan kaga ai tsoro kishiyansa shine mai rashin tsoro din firgici kishiyansa shine mai sa rai ko kyakkyawan fata duk wanda yake da kyakkyawan fata bai firgita ba kenan wanda ko duk ya firgita to ba da kyakkyawan fata me hikimar ya fara gabatar da janibul khawf ala janibul raja wadan suka ce kila shi a fahimtarsa duk da ana bukatar waɗannan al'amurra guda biyu alkhawfu ar-raja amma shi ya fi rinjayar da wato alkhawf ala janibir raja wato ya kamata ɗan adam tsoron da ke cikin zuciyarsa game da azabar ubangiji ya kasance ya kai kashi hamsin da ɗaya ko da biyu ko da uku cikin ɗari idan ya so ragowar arba'in da bakwai ko da takwas ko da tara ya zanto janibi ne na tare wato kansa tafi daidai wa daida yugallibu janibal khawf ala janibin raja waɗansu suka ce shi yasa ya fara gabatar da alkhawf kafin raja waɗansu kuma suka ce a'a ya yi haka ne saboda hikima da dabara ta mai wa'azi idan aka faɗi hadisan da suke sa jin tsoro kila mutum ya kaɗu ya firgita ya zautu har ya kusan tsebe tsammani to sai a kawo babu raja wanda zai kunshi ayoyi da hadisan da ke sa sa rai to wancan tsoron da mutum ya ji sai ya ragu saboda ya samu sa rai ko kuma a ce sai wannan tsoron ya sa ya daina aikata sako wannan sare kuma ya zabar da shi wajen ayyukan alkhairi amma da imamu nawawi ya lissafin ya riga ya bar duniya tun lokaci mai tsawo wanda suka zo bayan sa suke kokarin su ce abin da yake nufi kenan shi ko riga ya mutu Allah ya kansa da gafara dole sai ka gabatar da ɗaya kafin ɗaya idan ka tashi bayani eh, kaiwa wannan babi sannan kaiwa wancan babi amma me hikimar gabatar da wannan akan wannan ba ya da rai ballantana mu tuntube shi babur raja'i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 ya kawo ayoyi kamar haka aya ta farko qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah wanda tana cikin ayoyin suratul zumar Allah madaukakin sarki yace ka ce da su ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka shallake wa kawunan su iyaka al-israf shine mujawazatul haddi ketare iyaka akan ce mutum ya ketare wa kansa iyaka idan ya aikata munanan ayyuka ya shawo ta fi karfinsa ya aikata ayyukan barna da suke da yawa a cikin rayuwarsa to sai a ce asrafa ala nafsi ma'ana ya ƙetare ma kansa iyaka ma'ana ya ja kansa cikin azabar Allah ko cikin fushin Allah ya ku bayina da suka ƙetare ma kawunan su iyaka la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga rahmar ubangiji duk yawan zunubin ku kada ku yi tsammanin Allah ba zai gafarta muku ba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai gaba ɗayansu. Inna innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne sannan mai jin kai ne wannan tana ɗaya daga cikin ayoyi da suke nuna hakikanin kyakkyawan fata ma'ana duk yadda mutum yake da laifi ko ya daɗe ya ɗauki shekaru yana yin laifin kada ka ce Allah ba zai gafarta masa kada shi ya ɗauka Allah ba zai masa rahama ba zai ji kansa ba kuna sanar da hadisin mutumin da ya kashe mutum ɗaya ɗaya har casa'in da tara tare da haka kuma nadama ta kama shi ya so tuba ya je ya samu wani mai ibada a masallaci ya masa fatawa shi kuma ya ce Allah ba zai karɓi tubanka ba ya kashe shi ya cika na ɗari da shi tare da haka tunda akwai fitra hunaka nida'ul fitra wato fitra tana kiran shi fitra da Allah halitta dan adam akai tsarki na san gaskiya da Allah halitta kowane bil adam akai sai ƙara samun nadama sai kuma je tambaye wani malami ma ƙarfafa zance da salon ƙarfafa zance irin wannan mai ƙididdiguwa da inna da alif da lam da ke cikin azzunub da kalmar jami'an da kuma jumlar ƙarshe innahu huwal ghafurur rahim da Allah ya ƙarfafa zancen shi da shi na cewa yana gafarta zanubai sannan wani zo ce Allah ba zai gafarta wa ba Allah ba zai wa wani rahama ba wannan akwai ganganci mai yawa a cikin sa don haka in za mu yi wa'azi ko faɗakarwa ko za mu yi hira a kan titunanmu da wuraren shakatawarmu mu daina maganganu irin waɗannan waɗanda ta ya Allah ba zai gafarta wani ba ai wani kan suwa da lahirarsa da kallo ma'ana kai fa in ka ce suwa da lahirarsa da kallo ma'ana kai kamar kana ba kanka kai mun tsira ko ƴan kallo ne ran sun kyama ko ƴan kallo ne banda ku a cikin wannan turmuzi din to kaga wannan kai shi nau'i ne na wato shi dai ka tabar da shi daga rahmar ubangiji kai kuma ka baiwa kanka garanti to cikin kowane guda biyun me hujjarka ya kai ka tabar da wani bayan ba nassan alqur'ani ne ya tabar da shi ba ya kai ka baiwa kanka tabbas kai dan kallo ne bayan ba Allah ne baka tabbas din cewa zaka amuntu ba a ranar tashin kiyama haka ina ga lalle ya zama wajibi mu zaka ke bakuna mu daga irin waɗannan maganganu hmm. ya kawo me wannan duk ƙarya ce wani tafi ne wakam suna fariza ya kawo maganar laifin zana ya ce ko da mutum ya shekara ta ko da mutum ya ibada ta shekara dubu saba'in Allah ba zai ba zai karba ba wannan duk ƙarya ne tatsuniyoyi ne ba su da asali ko cikin ƙur'ani ko cikin hadisi kawai irin masu wa'azin tulmin nan ne ya samu wuri ya share ya zo yana Allah da manzansa ƙarya ya rubuta a littafi kuma ya ce Allah ne faɗa wannan ko shakka babu yana da rabo a cikin fadin Allah ta'ala fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma dan mutum zai Allah ƙarya ya ce wai ko mutum ya shekara dubu yana yana ibada Allah bane karba ba a cikin wannan gashi Allah ce la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wa qala ta'ala wa hal nujazi illa al-kafur shin za mu yi sakamako ne in ba ga kafiri ba me dangantakar wannan aya da babu raja Allah ya ce shin za mu yi wani sakamako ne in ba ga kafiri ba ma'ana in ga mun yi sakamako na azaba ga wanda yake ya mutu na kafirci ne amma wanda ya mutu na wani laifin da ba kafirci ba zai sa rai cewa za a gafarta mishi abinda ayar take nufi kenan wa hannu nujazi illa al-kafur wato dai take da inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in shirka ne da kafirci Allah bai gafarta ba amma in abin bai kai shirka da kafirci ba Allah na iya yafewa wa qala ta'ala إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى yana daga cikin abin da aka umarci annawa Musa dan uwansa Haruna sa isar a wurin Fir'auna inna qad uhiya ilaina lalle mu an yi mana wahayi annal azaba ala man kadzaba wa tawalla azaba tana tabbata ne akan dukkan wanda ya ƙaryata kuma ya juya baya dangantakar wannan aya da babu raja ta wace fuska kenan Allah ya ce kawai azaba ana yin ta game wanda ya ƙaryata ya juya baya ashe wanda laifinsa ba karyata qur'ani bane ba karyata hadisi bane ba to kenan azaba ba za ta sike shi ba tunda annal azaba azaba kadai tana tabbata ne alaman kazzaba Wata tawalla ashe allazi lam yukazzib allazi lam yatawalla wanda bai ka bai karyata Allah da manzansa ba wanda bai juya baya ya bar musulunci ba shi zai sa ran mai rahamar ubangiji abinda ayat take nufi kenan wa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulli shay'i sannan ubangiji ta'ala ce rahmata ta yalwace kowa komai cikin suratul a'raf wa an ubada ibn samit radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأدخله الله الجنة على ما كان من الأمل متفق عليه وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار وانا حديثي عن كربوش دقوا عبادة ابن الصامت الله سكاري الدعاء ubada ibn samir yace manzan Allah ce man shahida Allah ilaha illallah wanda duk ya shaida ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ba da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya kuma shaida cewa lallai annabi muhammad manzansa ne kuma bawansa ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu ya kuma shaida lallai annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalmar Allah ce da ya aika ta zuwa ga nana maryamu wa ruhun min kuma ruhi ne daga Allah wa annal jannata haqq kuma ya tabbatar aljanna gaske ce akwai ta yanzu haka wa annan nara haqq kuma ya tabbatar wuta ma gaske ce kuma akwai ta a yanzu haka adkhalahu Allahu aljanna ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna akan abin da ya kasance a kai na aiki muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi idan mutum bai yi tambaye ku cewa menene dangantakar wannan hadisi da babin menene abin da zai zama ansa babi dai yake magana akan arraja sa rai ko kyakkyawan fata sai aka kawo wannan hadisin a ciki me dangantakar hadisin da babin dangantakar hadisin da babin shine an nuna mana cewa duk wanda ya shaida ba abin bauta bisa gaskiya sai Allah shi kadai annabi Muhammad manzon Allah ne bawansa ne annabi Isa bawan Allah ne manzansa ne kalma ce ta Allah da ya aikata zuwa ga nanar Maryamu kuma ruhi ne daga Allah kuma ya shaida aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce kaga dukkan waɗannan itiqadat ne kudiri ne na me na zuci duk wanda yayi wannan adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amal to wannan alama kana min al'amal suna da fassara iri ne ko dai mu ce alama kana min al'amal akan duk abin da yayi na aiki aikin sabo ba zai hana shi shiga aljanna ba matukar ya shaida da waɗannan al'amuran yana da wannan aqidar aikin sabo ba zai hana shi shiga aljanna ba shine adkhalahu Allahu aljanna sai Allah ya shigar da shi aljanna alama kana min al'amal ko me ya aikata na aiki ina fata an fahimta wannan fassara ta ɗaya kenan fassara ta biyu adkhalahu Allahu aljanna alama kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna a bisa gurbadan abin da yake kai na aikin alkhairi ma'ana a cikin aljannan matsayinsa gurbadan aikinsa dan za a samu shi da wani da wani suna da wannan aqidar to kowa zai zauna a cikin aljanna gwargwadon mai aikinsa in wannan ya fi wannan aiki a ɗora shi bene na sama da shi in wannan ya fi wannan a ɗora shi bene na sama da shi alama kana min al'amal ne ai manzo Allah ce da sahabbai za ku hango dan su a cikin aljanna yadda kuke hangen tauraron nan mai tsananin haske a gabas ko a yamma ba ko ne tauraron da ya fi kowanne haske ba wata rana a gabas ko a yamma za ka hango shi yace to haka za ku hango gidajen waɗansu a cikin aljanna ga su can koli ku a cikin aljanna fa kuke amma tsakaninku da su kamar tsakaninku yanzu da wannan taurara sai sahabbai suka ce can idan to waɗannan annabawa ne da manzanni sai manzo Allah ce kalla innahum qaumun saddaqu Allah amanu billahi wa saddaqu al-mursalin waɗansu mutane da suka yi imani da Allah suka gaskata manzanni za su kai wannan matsayi a shekaru matsayi daban-daban ne ko cikin aljanna wani ya ne yanzu a ce tsakaninka da wani a cikin aljanna kamar tsakaninka da tauraron nan ana aika san ya maka kau. to shine adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana to waɗannan fassarori guda biyu ko wacce za ta iya shiga cikin hadisi wacce ana iya fassara hadisin da ita domin ba sa cin karo da juna domin ko wacce akwai abin da yake gaskata na waɗansu nasoshin na daban na waɗansu hadisan ko ayoyi daban idan mun ce a dakhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal duk irin abin da ya aikata ba zai hana shi shiga aljanna ba abin nufi wannan baya hana ya zauna a cikin wuta a yi masa azaba saboda nan laifuka amma ba zai dawo ba da karshe za a yi mai a sai shi a kai aljanna muna da hadisan da suka zo wannan cikin bukhari ga sunan da yawa idan muka ce alama kana min al'amal gurgudan matsayinsa cikin aljanna gurgudan aikinsa tunda wannan aqida ce kuma shi da mutane za su yi irin wannan aqidar sai dai wani ya fi wani aiki to kaga a nan wurin ita ma fasara ce wadda take a fili dan ga wannan hadisin da na buga mana misali da manzo Allah ya ce tsakanin waɗansu da waɗansu kamar tsakanin mu da wata a yanzu ko tauraro a sama da haka ga wannan hadisi idan muka ɗauki wancan fasara ta farko ko shakka babu ya dace da me wannan babi da muke ciki cewa wato ina kyautar san fasara da imamun nawawi ya bashi kenan dan shi yasa ya kawo shi a cikin wannan babi dan in ba wannan fasarar ka bashi ba to ba zai dace da hakikanin abin da aka kulla babin a kansa ba. muke na in mutum yayi wannan shaidawar to kowane irin aiki ya aikata kai ba za ka tabar da shi ka ce ai wane ba shi ba aljanna a adkhalahu Allahu aljanna ala ma kana min al-amal ina fata an fahimta to mu sake kallon hadisin ina jin lafazin shahida mun yi bayanin sirran nan a cikin darasin da ya wuce ina ga ba ba bukatar yanzu a sake maimaitawa man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mutum baya iya bada shaida sai in yana da me. sai in yana da ilimi kan abu abinda baka da ilimi ka bada shaida ashe shaidawar tana bukatar ilimi wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kalmar abduhu wa rasuluhu ga wani annabi muhammad ga kuma game da annabi musa ga annabi isa alaihi salatu wassalam tana da ma'ana ko shakka babu amma mu dauke ta game da annabi isa alaihi salam malamai suka ce faɗa wa annabi isa cewa mutum ya shaida cewa annabi isa abdullahi wa rasulullahi bawan allah ne ko manzon allah ne wannan kalmomin guda biyu da su mutum ya mayar da martani akan yahudu da nasara kalmomin guda biyu su nasara wato kirista sun ce annabi isa mai ne ko dai Allah ne ko dan Allah ne ko na ukun alloli guda uku sai Allah ce a Abdullahi nan ma manzo Allah ce me Abdullahi ma'ana ba dan Allah bane ba nabiyin alloli biyu bane ba na ukun alloli guda uku bane ba Abdullahi su kuma Yahudu a aqida su Annabi Isa ba mutumin kirki bane da haka ba su imani da haka suka kafirce mu da haka suka bijire masa da haka suka masa jaba'i da haka suka yi yunkurin kashe shi har da ƙarshe suka yi da'awar kashe shi Allah ya kare ta su to nan murin sai a yi musu mayar musu da martani da kalmar me rasulullahi mutumin da kuka dauka ba kowa kowa da nan ba shi manzo ne na Allah ko kuma wancan da kuka wuce da shi matsayin manzo kuka kai shi matsayin Allah ku dawo da shi Abdullahi ne kuma Rasulullahi ne nan take wato kalmar Rasulullahi tabbatar da risala na nuna ba shi matsayi sama da na kowa a cikin mutane amma kalmar Abdullahi na nuna rashin daidaita shi da Allah kowace kalmar tana da tasiri ba haka kawai ake mata ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka faɗa masa komai ya fi son ka ce masa Abdullahi Rasulullahi ina fata an fahimta dan haka lokacin da wani ya zo yake cewa manzon Allah ya sayyidina wa bana sayyidina wa khairana wa bana khairina ya mafi alherin mu dan mafi alherin mu shugaban mu dan shugaban mu sai manzo Allah ce ku faɗo wani sashi na magana ku ba sai kun kai kalmar haka la yastahu yannakum shaytan kar shi dan ya zamar da ku da kanta tafarki na gaskiya innama ana abdun fa qulu abdullahi wa rasul ni bawa ne ku ce bawan Allah manzo Allah kenan kun kare ba sai kun kare zaka saboda kar mutum ya shiga cikin guduwi wuce gona da iri kenan ya kai manzo Allah matsayi irin na Allah to kaga wannan ya zama shirka kenan sannan kar mutum ya yawa manzo jafa'i ya daidaita shi da sauran gama garin mutane wannan ya yi wa manzan Allah jafa'i ya rage wa manzan Allah matsayi kuma shi ma bai zama mutumin kirki ba in ya yi haka ina fatan wannan ya fito fili wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalma ce ta Allah da ya aika ta zuwa ga nana maryam wato shi annabi isa kalmar Allah ce to me ake nufi da cewa annabi isa kalmar Allah ne shine malamai na salma suke cewa shi isa wato abinda da yake nufi da kalmar Allah anan ita ce kalmar kun fe kun dan Allah ce inna masala isa inda Allah kama sali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun wato matsayin annabi isa kuma matsayin annabi adam ne Allah ya halicce shi da turba ya shi da shi kun kasance sannan kuma sai me sai ya kasance wato wannan ita ce kalimatullahi din shi sa shi isa din ba shi ne kalmar ba a'a annabi isa ya kasantu ne bayan an faɗi kalmar shi sa suke cewa walaysa isa huwa kun walakin isa bi kun kana isa din ba shine kun din ba a'a isa din ya faru ne bayan an faɗi me kun shine kalimatu nan. kalmar Allah ne abin nufi Allah ya furta kun annabi isa kuma ya kasance a cikin jariri a cikin cikin mahaifiyarsa ba tare da namiji ya sadu da ita ba ko ba tare da ɗauki lokacin da jarirai suke ɗauka a ciki ba wata shida wata bakwai wata tara ba rana ɗaya aka yi aka gama to kaga ai lalle wannan kun bai kun din kenan innama amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kalimatuhu alqaha ila maryam kalmar Allah ce da ya aika ta zuwa ga nan maryam ma'ana ya aika da ta kalmar kun kenan fadin take da wuya sai ya kasance wa ruhun minhu sannan ruhi ne shi daga ubangiji wato ruhi ne daga wurin Allah ba daga wani sashi na Allah ba saboda min anan ba ta tabi'iyya bace ba ce ba, min ce limtida'il gaya. min limtida'il gaya wanda take nuna abu ya faru masomar abu daga kaza mafalar abu daga kaza wato mafalar annabi isa daga wajen waye daga wajen Allah ma'ana shi ya samar da shi shi ya halice shi amma ba wani sashi ne na Allah ba yan mushan sukan yi kokarin fassara wannan fassara ta san zuciya cewa wani sashi ne shi na Allah to kaga in suka faɗi irin wannan a sai a ce da su to ai kowa ma in haka ne kowa ma daga Allah ne dan Allah ce wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an ya hore muku abin da ke sama da abin da ke kasa gaba ɗaya minhu to anan sai mu ce minhu din da kuka ce a can wurin shi irin ta ce anan kun ce wa ruhun minhu ruhi ne daga jikin Allah ma'ana balagace ne shi na Allah shin irin ta ne anan wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu da dabino da inabi da lemo da gwanda da ayaba da dukkan abin da kuke gani da Allah ya ce ya huce ya hore shi shi ma sashi ne na Allah ko kuma daga wurin Allah dai daga wurin Allah amma ba wai sashi ne ko bangare na ubangiji ba ina fata an fahimci wannan wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim man shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah harrama Allah alaihi aljanna a riwaya ta imam muslim yace wanda duk shaida cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne harrama Allahu alaihi aljanna ubangiji subhanahu harrama Allahu alaihi annar astaghfirullah harrama Allahu alaihi an ubangiji subhanahu wataala zai haramta masa shiga wuta ma'ana kaga anan cewa duk wanda ya shaida ba abin bauta bisa gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne Allah zai haramta masa shiga wuta ma'ana ba a yi maganar ko da ya aikata aikin abin nufi ko da ya aikata aikin sabo kaga wannan ahadis ne na raja wato wanda za su sa mutum ya sa rai wa na bi zarrin radiyallahu anhu qala qala an sallallahu alaihi wa sallam يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم wani hadisi an karɓo shi daga Abu da al fari, Allah shi kare da gare shi Ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah madaukaki ya ce kaga hadisi ne kudusi man jaa bil hasana falahu ashru amsalha aw azyad wanda duk yazo da aiki kyakkyawa guda daya yana da kwatankwacin sa na sakamako guda goma aw azyadu ko sama da haka wa man jaa bis sayyi'ah wasalan da ke na au azidu kuma na ku haka ne ko akwai wanda yace au azidu azidu ne to shi ke hmm? na tabbatar da ya ɗaukar ma'anan azidu au azidu au azidu ma'ana yana da kwatankwacin wannan na sakamako har guda goma au azidu ko an kara masa akan goma an gane ku wa man jaa bi sayyi'a wanda yazo da mummunan aiki guda ɗaya fa fajza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mummuna shine mummuna irin ta guda ɗaya au aghfiru ko kuma in gafarta masa kaga maganan a can au azidu zai fi dacewa sama da kace au aziyadu Au azidu duk da a wasali na ga yawanci duk abin da ke hannun mu a riyadu salihin da ke kasuwa galibi azidu aka rubuta amma yafi ihtimalin au azidu amma ma iya muraja'an hadisin cikin sahihi muslim na'am man taqarraba minni shibran wanda duk ya kusace ni gwargwadon ɗani ɗaya ai an san ɗani idan mutum ya tabe 'yan yatsansa faɗin da ke tsakanin babban ɗan yatsa zuwa ɗan yatsan tsakiya ta fuskar gwaji haka ya tabe su shine mai ashibru wanda ya kusance ni tsawon ɗani ɗaya taqarrabtu minhu zira'an zan kusance shi tsawon zira'i wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an wanda ya kusance ni tsawon zira'i ɗaya wanda zira'i shine daga gowar hannu zuwa karshen tsawon yatsu ko shine zira'i to duk wanda ya kusance ni tsawon zira'i daya taqarrabtu minhu ba'an zan kusance shi gaba guda ya gaba guda yake mala gaba guda a ka tabe hannun ka gaba da shine gaba guda ba idan a cikin larabci yayin da idan ka miƙe hannunka na dama ya dama na hagu ya hagu faɗin da ke tsakanin su shine mai ba a cikin larabci ku sa masa duk sunan da kuka ga dama a Hausa wannan dai shine ba ba fahimci hadisin manzo Allah duk sunan da ga dama ka bashi ni dai na ce masa gaba guda wa man atani yamshi wanda ya zo min yana tafiya ataituhu har walatan zan zo masa ina sassarafa ko gaggawa wa man laqiyani bi qurab al-ard khati'atan la yushriku bi shay'an laqituhu bi mithliha maghfiratan wanda ya game da ni a gobe kiyama bi qurab al da cikin a khati'atan na kuskure zunubinsa ya kai a cika duniya la yushriku bi amma a ciki bai shirka da ba ayyukan saƙo ne kadai lakaituhu bi mithliha maghfirata to zan ni kuma zan zo masa da cikin kasa din na gafara tunda dai bai shirka ba wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ruwaito shi ma'ana hadisi imam an-nawawi ce dan hadisi shine man taqarraba ilayya wanda ya kusance ni bi ta'ati wato da da'a ta kenan taqarrabtu ilayhi ni kuma zan kusance shi bi rahmati da rahmata wa in zada zittu idan ya kara sai in kara duk wanda ya kusance da da'a ni kuma zan kusance shi da mai rahama in ya kara wata da'ar sai ya kara wata rahama imam an-nawawi ce kawai abinda hadisin ke nufi kenan amma sai ubangiji ya ambaci waɗansu ababai da mutane ke amfani da su wajen awo a wajen awo kowa ya san zira'i ya fi kuma kowa ya san gaba ɗaya ya zira'i sannan kuma kowa ya san sassarafa ta fi tafiya sai Allah ya ambaci waɗannan al'amurra don ya kusanto da nesa eh in kai ka kusance shi da ayyukan da'a shi kuma zai kusance ka da yawan gafara na abin da yake nufi kenan haka imamun nawawi ce fa in atani yamshi idan ya zo mun yana sauri ai wa asra fi ta'ati ataituhu harwalatan ni kuma zan zo masa ina sassarafa ai sababtu alaihi rahmata wa sababtuhu biha sai in malalo masa rahama in rigaye shi ma da ita walam uhwijuhu illa al-mashi al-kathir ba sai na bukatar da shi zuwa ga yin tafiya mai yawa ba fil usul ila maqsud wajen isuwa zuwa ga abin da yake nema wa qurabul ardi idan an ce qurabul ardi kuwa bi dhammil qaf da yawa qafun din nan dhamma wa yuqalu bi kasriha akan ce qirabil ardi da yawa qafun kasra wa dhammu asahhu sai dai yin dhamma shi yafi inganci a larabci wa ashharu kuma shi yafi shahara wa ma'anahu ma'anarsa ma yuqaribu mil'aha abin da yake dab da cikin kasa ba wai cikin kasa gaba ɗaya ba haka imamu nawawi ya faɗa wallahu a'lam ina jin mun fahimci wannan hadisin dangantaka sa da babun raja ko tunda dai aka ce inda mutum zai zo da cikin kasa na zunubi sannan bai shirka ba to Allah zai zo masa da cikin ta na gafara to wannan shine inda yake dangantaka da babin to amma waɗannan al'amura da imamu nawawi ya fassara idan mutum ya kusance ni da zira'i daya zan kusance shi da a ɗani zan kusance shi da zira'i in ya kusance ni da zira'i zan kusance shi da gaba guda in ya zo mun yana tafiya zan zo masa har walatan imamu nawawi ya fassara shi gaskiya wannan wani zai iya cewa tawili amma a fahimta ta ba tawili ne wanda yake mai hadari ba tawili ne karɓaɓɓe tunda an yi maganar alhasana wa sayya to kowa ya san Ah, tunda an ce man ja bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati kaga ana magana wanda yazo da hasana shine aikin alkhairi ko sayyi'a mummunan aiki to wannan ya nuna man taqarraba ilayya sai ya zanto me bi hasanatin shi baran taqarrabtu ilayhi minhu bi rahmatin zira'an kina. ina fata an fahimta wato tawilin yana da abin da zai gaskata shi idan aka ce mutum ya waɗansu kuma za su iya ɗaukar shi a matsayin yadda salaf ke ɗaukar hadisai irin waɗannan amin ruha kama ja'ar bila kai gudanar da shi yadda yake a zahirinsa kar ka yi bayanin yaya abin yake abin nufi sai ka ce duk wanda ya kusanci Allah tsawon zira'i ubangiji ta Allah zai kusance shi tsawon ba ma'ana amma yaya kusantar Allah take shi ya biyo kansa sani ina fata an fahimta shi ya biyo kansa sanin kaifiyar kusantar amma kowa sai idan an ce wani ya kusanci wani ai ya san kusanta to amma yaya kusantar ubangiji take da yake komai nashi ba da yake da na bayansa ba laysa ka mislihi shay'un huwa as-sami'ul basir hadisin karshe da zamu tsaya a kansa an jabir radiyallahu anhu جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا an النار رواه muslim. jabir dan abdullah yace wani mazaunin karkara ya zo wajen manzon Allah yace mal ne menene abubuwa guda biyu masu farwa fa kana sai manzon Allah yace man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya mutu bai hada Allah da kowa ba zai shiga aljanna wa man mata yushriku bihi shay'an dakhala an-nar wanda ko duk ya mutu yana hada Allah da wani to zai shiga wuta wato kenan tauhidi yujibu dukhul aljanna shirka kuma yujibu dukhul annar sunna almujibatan din wato shirka na wajabtarwa mutum shiga wuta tauhidi kuma na wajabtarwa mutum shiga aljanna to kaga wannan shi ma ya dace da babu raja hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito sai mu dakata nan abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in karanta alkur'ani domin ya hadda a bayan sallar asuba kuma ya zauna a masallaci har gari ya waye ya sallar nafila raka'a biyu to ya dace da fulalar da wannan hadisi ya albasa ya dace da ita karatun qur'ani domin har da ayi ibada ce tunda har da qur'ani din abu ne mai falala da haka wa manzon Allah ya bambanta tsakanin mai harda din da mara ita cikin hadisansa a babul limanci da sauran waɗansu babuka da ke tabbatar da falala da haka ba ce dole sai karatun da ka zauna kawai karatu kake da nufin ibada ba a'a ko da karatun da gashi ba ce ibada sannan kuma kana nufin harda sannan wannan kuma ke cewa hukuncin limancin bebe da kuma wanda ya bi shi sallah duk mutumin da yake da nakasa kamar misali ta bebantaka wadda take da tasiri wajen karatunsa to ba za a naɗa shi limami na dindindin a masallaci ba amma idan ya zo yana sallah kai baka san bebe ba ne ka bihi sallah sallar ka ta yi don yana cewa idan mutum ya bi shi ba tare da ya sani ba sallar ka ta yi domin asali shine dukkan wanda sallarsa ta yi idan ya yi ta shi kadai to idan an bi shi an yi sallah sallar wanda ya bi shi ta yi wannan shine ka'ida wannan ke cewa dangane da wata gasa da aka sa ta wani kamfani na cewa idan mutum ya sai kayan da kamfanin ke tallatawa to akwai kacici-kaci wanda mutum zai iya samun waɗansu kuɗi ko waɗansu na'urori ya halatta ko bai halatta ba wannan dai baya shiga babu caca a iyakacin fahimtata ba caca ba ce domin caca akan samu mai ci da wanda suka yi hasara amma irin wannan kacici-kacici da kamfanoni suke bayarwa ba wanda zaka ce yayi hasara sai dai ka ce wani ya samu da yawa wani ya samu kada domin asali dai ka sai hajar kuma hajar ka yi amfani da ita ya rage na ka samu abin da suka ajiye a cikin idan ka samu ka kai za a baka kyauta ko baka samu ba shi ko mai caca hasarar kuɗin sai ya zama kuɗi bai samu wani abu ya dawo masa ba kaga wannan ba caca bace ba ya halatta mutum musulmi ya koyi aiki a wajen arne ko da baya sallah idan wani aiki ne na sana'o'i da suka shafi duniya za ka koya a wurin kowa da kowa ba ko mutum arne ne ba sharaɗi bane sai musulmi za ka koyi wani abu a wajensa Allah bai haranta maka mu'amala tsakaninka da wanda yake ba musulmi ba abin da aka haramta maka ka so shi a zuci tare da cewa ka san shi kafiri ne ba musulmi ba ne soyayyar zuci sannan kuma da taimaka masa a kan aƙidarsa ko da taimaka masa lokacin da yake faɗa da taka aƙidar wannan shine abin da yake haramun karara martabarsa ta haramci ta kan sha bamban gwargwadon mai kai akwai lokacin da abin da za ka yi zai kai ka kafarta kafarta daga musulunci akwai lokacin da abin da za ka yi zai zanto matsawarsa matsawar kabira cikin ba'ir zunub manyan laifuka kenan babban laifi amma bai kai a ce shirka ba amma don ka sai wata haja ko ka sayar masa ka koyi wata sana'a a wajensa ko shi zo ya koya a wajenka wannan ba a haramta maka shi ba wannan yace yana da matsalanciyar sha'awa game da mace yake sayan ko wata addu'a da za a ba shi da za ta taimaka masa ya rika yi a iyakacin sani na ban san wata addu'a da take rage sha'awa ba kamar yadda ban san addu'a da take kawar da yunwa ko ta kawar da kishirwa ba da yunwa da kishirwa da mace dukkan su bukatu ne da Allah ɗabi'atar da dan adam a kai sai dai mutum ya yi juriya in bai samu ba amma babu yadda za a yi mutum ya musu tawaye kuma yana lafiya mutum ya ce ba zai ci abinci ba ko kuma daga yau baya da bukatar ruwan sha ko baya da bukatar mace ko baya da bukatar iska da yake shaƙa na numfashi dukkan waɗannan suna daga cikin abin da kira alhajat Abbaruriya. al'amurra da dole a cikin rayuwa to da haka ya kamata mu fahimci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ga wata addu'a da mutum zai ba idan gashi na gwaurantaka ya same shi abin da ya nuna shi ne ko dai mutum ya aure in yana da halin yin aure ko kuma ya azumi in baya da halin yin aure haka shi ya ma'ashar shabab man istafa aminkum ta falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fars wa man lam yastati' fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija' yace ya ko taron samari cikin ko wanda zai iya aure wanda ko baya da ikon yin aure to ya rinka yin azumi da haka wannan ita ce mafi dacewar shawara wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa al'umma ko dai ka aure ko in baka da hali kuma to ka rika yawaita azumin nafila ka rinka yin azumin annabi Dawud kana mu yawman wa yuftir yawman saboda yunwa da kishirwa na ragewa mutum sha'awar ya mace mutum ko matarsa ce in yana jin yunwa baya iya jima'i kafin mutum ya sami karfin saduwa da mace akwai buƙatar samun al'amura da dama a cikin jiki wanda kuma galibinsu sukan samu ne daga abinci ko abin sha ya samu daidaituwa tsakanin zafi na jikinsa da sanyin jikinsa ya samu kwanciyar hankali dangane da kwakwalwarsa kwakwalwarsa ba ta shagalta da wadansu ababe ba mutum ko ya ci abinci ya koshi inda kwakwalwarsa ta shagala da wani abu to ba zai iya kula matarsa ba shi yasa mata na yan kasuwa idan sun keto kwanakin da kasuwa ba ta yi kyau ba to sukan ɗanɗana jikinsu saboda yawan lissafi na hana gaban ma mutum ya tashi ballantana tare da matar wannan gaskiyar labari ne ba wai magana sai ta ban dariya ba su za su yi bayanin haka in za su faɗi gaskiya tsakaninsu da ubangiji saboda dole mutum na bukatar tara hankalin sauri guda in kwakwalwarka ta shiga da wani ba za ka iya kulawa da ya mace ba to shine hikima na manzo sallallahu alaihi wa sallam na yin azumi saboda jin yunwa da jin kishirwa na hana mutum ma tunanin ya mace a lokacin ta kai ake ba ta kaya ba to kaga idan mutum na azumi irin na annabi Dawud kana yusumu yawman wa yuftiru yawman wannan zai taimaka masa har zuwa lokacin da Allah zai huwace masa ya samu halin yin aure hukuncin wanda ya kai man shafe-shafe wato na bleaching kamar yadda ya rubuta in bracket kasar saudiya ya sayar ah, ba ka tambayar hukuncin wanda ya sayar a nan a sai wanda ya kai saudiya ma'ana idan aka baka hukuncin bai halatta ba to za ka ce in anan da ya sayar babu laifi kenan to a nan gurin kowane irin abu ta haja ta sayarwa da jama'a ke yin amfani da ita halaccinta ko haramcinta ya danganta ne ga yin amfani da wannan hajar ya halatta ko bai halatta ba idan haja ya halatta a yi amfani da ita al'intifa'u biha ma'azunin shar'an wato yin amfani da an yi izini da shi a shari'ance to babu laifin mutum ya sayar idan kuwa amfani da za a yi da wannan hajar bai halatta ba to kenan bai halatta mutum ya sai bai ta ba yin bleaching yin amfani da wani abu da ya canja fatar mutum ko wani abu haka ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba saboda yana daga cikin abin da ake kira tagayyuru khalqillah wanda shi dan ya sha cewa zai zuga mutane sai sun yi ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا to tunda ko bai halatta ba ashe yin kayan waɗannan da ake amfani da su shi ma bai halatta sayar da su ko da nan cikin gida mai dai, da ake yin bleaching bai halatta mutum ya sayar da shi saboda ana amfani da shi wajen mai sabawa Allah kamar giya ce bai halatta mutum ya sayar da ita tunda ana yin amfani da wata jin saba Allah to haka wancan bai halatta mutum ya sadda shi ba tunda amfani da shi wajen saba ubangiji da haka ya kamata mu kiyaye ina ga wannan sune abin da zamu iya ansawa na tambayoyi sai mu takaita a haka gobe lahadi idan Allah ya kai mu a masallacin zuma na dorayi za mu fara karatu littafin kashfu shubuhat wannan karamin littafi ne Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab waɗansu yan uwa ɗalibai suka nace kan cewa suna son in karanta musu ya ce to za mu yi insha Allah tun da baya da yawa littafin muna son maka kafin azumi mun karasa shi mun yi shi kila ya zanto darasi goma ko wani abu makamancin haka to amma za mu rinka yi ne alal sau biyu a mako in ya kai ma mu yi sau uku dai ta dai mu yi yadda za mu sauke shi amma da lahadi ita ce tabbatacciyar rana duk ranar da ba lahadi ba to idan an je lahadin sai a ji ta amma ita lahadi ita ce tabbas da magariba zuwa isha'i ana yin magariba za mu fara zuwa isha'i mun tashi littafin kashfu shubuhat na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah